Malam Musa Asali Sunna, abin da nake so ka fuskanta, idan ka ce ka ɗauko wannan cikin littafin Shehu Ibrahim, ka ɗauko wannan cikin littafin Shehu Ibrahim, kuna cagwada abubuwa waɗanda wasu abubuwan ma da kanku kuke ƙirƙirar abin kusa. Yanzu kaman ƙarya ta jawahirul ma'ani, da ne magana kan ma ka ɗauko mara rimahu, in dai jawahirul ma'ani mai rimahu ne, to da sisan da ke ciki kuka sa. na yi wannan bayanin lokacin da na karanta littafin albayan wa tibiyin an tijjaniya wa tijjani na shehu ibrahim shehu ibrahim ya ce ya ga an sanya wani abu a cikin jawahirul ma'ani yana kewayawa har na faɗa muku waɗanda suka je suka sanya wannan abin to yanzu gashi kwanan kiristan ya fito wanda ake ya ɗauko yana cewa jawahirul ma'ani kiristoci suka yi shi kuma daman tun kamun daga wannan bidiyon na gaya muku akwai ni na taɓa ganin wannan mutumin ya ce da shi aka haɗa hannu aka je aka ɗauke jawahirul ma'ani mai rimahu aka sa waɗansu abubuwa aka cire kuma gashi yana cikin ku ya gashi nan a cikin ku yake wahabiyawa mai kirai gashi ya zo yana tabbatar da haka to amma wanda yake cikin gidan shehu ibrahim wannan mara mara rimahu wannan mara rimahu gashi nan a kusa da ni shi zaka samu abubuwan da bambanci da abubuwan da ke cikin wancan sannan kai da kake wannan magana musa sirri suna waye ya kaddara cewa kai malami ne a wata jami'a kai karatu a wani zaure kai karatu ka faɗa min a garin kaduna waye malamin ka waye malamin ka da har zaka iya daukan littafin Shehu Ibrahim kace zaka ma Shehu Ibrahim gyara da har zaka iya daukan ka samu irin su Sharif Salami Duguri da har zaka iya daukan su Professor Ibrahim Makari to ko Sheikh Shetima al wallahi ba tsaron ka bane billahi la ilaha illa huwa kai daga jin kalaman da ke fita daga bakin shi ka san cewa ba tsaron ka bane a karatu ka koma makaranta mun gaya ma ka koma makaranta malam Musa ka koma makaranta wannan hayaniyar da kake yi da wannan ainihin tumbelin da kake yi da wannan neman duniyar da kana cewa da afirka ba wanda bai san ka ba inda ake hausa haka ake san malami da alfahari ai ba sanin ka ake so ai ba kai ka amfanar um, da da al'umma kairun nasi manyan fa'un nasa mabi alkairin mutane mai amfanar da al'umma ba ka nan ka nuna cewa an san ka wuri kaza baka da aiki sai nuna aibin mutane ba manzala sallallahu ya ce idza aratta an tazkura uyuba gairika fazkur uyuba nafsika in za ka ambata aibin wani ka fara ambatan naka aibin ka fara ambatan naka aibun ga aibun na a gindin ku a tattare da ku yanzu abubakar gobe ce siyasa ta fi sallah ba bai manzo Allah ya ce as-salatu imadu dini mana kama bakar akama dina wa man taraka bakar taraka dina mace ta fito ta yi zina ya fi ta zauna a gida ba ta je makaranta ba wannan duk ba malaman kuma ne suke faɗa ba bakar gobe ne ya faɗa wannan sannan mahmud bin jamil ɗaliban albani bai littafi ya ce iyayen annabi na wuta ba sunan littafin a rasul ya biki wai me yasa annabi yake kuka wai ya anna ummu sallallahu alaihi wasallam ta ala shirki wal kufri saboda maman manzon Allah ta mutu akan shirka da kafirci ba ɗalibin albani bane na saudiya mahmud bin jamil duk ba cikin gubar suke ba duk ga ba da tare da ku suna gindin ku yanzu wannan jala jalin ku kwanan nan shi ma ba ya littafi zai buga iyayen annabi na wuta ba kuma da kuka san abin ba na kwarai ne? kuka ga an muku ca ba malaman kuma ne suka hana shi kai fito da littafin duk ga aibu a gindinku ba ku da aiki ko sai ni bibiyan aibin mutane wai Allah bai ce wa ya ayyuhal ladzina amanu alaykum anfusakum ba la yadur ba Allah ce wai kowa ji da kai shi ba la yadurrukum man dalla idza taritum ba zai cutar da ku wanda ya bata in ku kun samu shirya ta guji da kanku mana ku je ku ji da aibobin da ke cikin ku yanzu kwanan nan ba ku fito da wani abu shi makon sabai akan kun yi maulidin sabai ba ba ku kirkiro musabaka ba musabaka na cikin addini ne annabi ya yi sabai sun yi sun ce a yi amma ku duk abin da ku kirkiro mai kyau ne ko kawo shi mai kyau ne amma duk abin da ba cikin kuma sai ku kwanta shi ku ce shirka ne da kafirci a ina kuka samo irin wannan addinin a ina kuka samo shi baka da aiki kullum burinka kai faɗa da mutane baka da aiki kullum burinka ka zage waliyan Allah wanda Allah ya yarda da su ka kenan saboda haka lalle Musa Asadu suna ina maka kawaici ka sani ina ma kawaji kwanaki na yi maka nasiha akan al'amuran ka san kuma ni wallahi har inda kake ratu har gida zan zo in same ka ba tsaro tattaunawa nake yi da kai ba kuma kai ka sani in na kai mustawan tattauna da kai kai ka sani in ma ban kai mustawan tattauna da kai ba kai ka sani zaka faɗa ba sauran yan uwanka waɗanda suke bibiyan abubuwa yanzu saboda Allah da annabi a samu wani jahili shi ma ya fito wani hadisi wani dalili ne ya ce ka riƙa kiran sunan mutane ƙarar kana zage su wani dalili ne wani dalili ne ya tabbatar da haka amma za gashi a cikin ku wani zai yanzu an taɓa malam ibrahim malam ah, ah, shek aminu daurawa kalle da kake tashin hankali amma wancan da ya taɓo iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai wannan fushin haka ba wanda ga san duk wanda ya zage manzo Allah man sabbar rasula yuqtal duk wanda ya zage manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kashe shi ake yi jala jalungo bai zage manzo Allah ba bai zage sayyidina aliyu ba bai ce masa sayyidina aliyu ba bane jala jalun bai faɗa ba amma me kuka yi akai ba ku da aiki yadda kuka rushe shi'a Shi ne kuke so ku rusa dariƙa ko to wallahi dariƙa ta fi ƙarfin ku ta fi ga littattafan ku ne yanzu ga al'uqudud duriya Ba abin da ke cikin shi duk shirka ne an ce a cikin uqudud duriya wa ayanta mawjudan ta'ala sifatu ana maganar ganin Allah dama ibnu taymiyyah al-harrani gashi a cikin minhaju nasa ga minhaju ya tabbatar da ah, ana ganin Allah a mafarki ana ganin Allah a mafarki to akwai wanda ma suke ganin ana ganin Allah ya kazata dan har a cikin matafiyar taku tun da gashi a cikin uqulud duriya Abdulhadi ya kawo cewa Ibn Jamiya ya ga Allah wa ayanta mawjudan ta'ala sifatuhu wa shahatta mahabuban bi ainil basirati ya kai Ibn Jamiya wa ayanta mawjudan kaga samamme ta'ala sifatu wanda siffofinsa sun ɗaukaka wa kenan Allah wa hatta mahabuban kaga abin so shine annabi Muhammadu bi ainil basirati da idanu na basira ba a bacci ba gashi a cikin littafin ku eh? sannan Ibn Taymiyyah al-Harrani yace inna Ahmad bin Hanbal qad ra'a rabbahu aksar min mi'a marra lalle Ahmad dan Hanbali gashi a cikin Minhajus Sunna ya ga Allah fiye da so ɗari fil manama a cikin bacci ya ga Allah fiye da so ɗari a cikin bacci amma ka duba ga aibu a jikinku ibn taymiyyah al-harrani ɗin nan hadisin ummu ta ce hadisin muslim nuhina an ittiba'il janaizi mu mata an hana mu bugawa zuwa makabanta amma ibn taymiya da ya mutu da mata aka kai shi makabanta mashautata na ashihi rijalun wani sa'un sa'ayin alal akadami sun tafi a ƙarƙashin makararsa maza da mata suna tafiya kan su aka kai ibn taymiya ainihin makabarta bayan haramun ne mace ta gawa zuwa makabarta ranar da Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu dan manzala sallallahu alaihi wasallam an ga rana ta yi kusufi ta shige sai sabai suke cewa kai har rana ma ta san tana bakin cikin rasuwar dan ma'aiki manzala na jin haka sai ta sai ce inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaksifani li mauti adin wala li hayatihi fa idza ra'aytum zalika zalika fazkurullah lalle rana da wata ayoyi ne cikin ayoyin Allah ba sa shigewa don mutuwan wani ko don rayuwar wani in kun ga kwace zikirin Allah amma ran da ibnu taymiya ya mutu manzala sallallahu yana cewa ah, bakatis samawu alaihi yawma biraqi asban waja algais wal amdaru wai ran da ibnu taymiya ya mutu sama sai da sama sai da kuka asiban saboda danwa waja algais girgije sai da ya zo ta'ziya wal amdaru da ruwan sama sannan ranar da manzala sallallahu ya ce laisa minna mallaɗa malkududa wa ba? wada abi da awal jahiliya baya tare da mu wanda aka yi mai mutuwa ya ta marin kuntukuncin sa fuskan ko ya ko ta yagar aljihunsa? manzala ya hana ko yake da'awa da irin da'awan jahiliya yana kukan nishi amma suka ce ran da ibnu taymiya ya mutu a ranan suka ce liswa mu tashqiqul juyubi wa ma shaqul juyubi alaihi mimma yulzamu ga wani ibnu taymiya dan ya mutu bai dace a mara fuska a yaga aljihu ba amma ibnu taymiya ku yi babu komai annabi ya hana an ce ayi kai musa sai da sunna baka duba irin wannan littafin ne ka duba ga al'alamul aliyya fi zikri ba'di manaqib shaykhul islam ibnu taymiya gashi nan ka duba ka gani ibnu taymiya har cewa aka yi ya san gaibu gashi har cewa akai ya san gaibu gashi almadakir gashi ka duba ka gani har cewa aka yi ibn taymiya ya san gaibu waye san gaibu in ba Allah ba to an ce ibn taymiya a cikin wannan littafin ya san gaibu ku malam Musa asali suna ku fara gyara kayan cikin gidan ku mana ga barnanan da shirka da kafirci a cikin gidanku iri-iri kala-kala amma ku ku gyara ba kuna ƙoƙarin shiga wani gida ku je ku gyara ku yi gyara ai in kai malamin sunna ne na kwarai bannar da take cikin gidanka ita za ka fara ƙoƙarin gyarawa kamun ka tafi ka ce za ka je wani gida ka yi gyara fara gyara na gidanka domin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marra aminkum munkaran hal yugayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa zalika al iman duk wanda ya ga abu mara kyau ana iya canza shi da bakinsa idan ba zai iya ba a fale ga ruhu biyadi da hannunsa wa in lam yastati fa bi lisanihi in ba zai iya ba da halittarsa wa in lam yastati fa bi qalbihi in ba zai iya ba da ainihin zuciyarsa wa zalika al iman wannan shine raunin imani to ka fara gyara a cikin gidanka mana ga barnanan iri iri malam Musa ga barnanan iri iri a cikin gidanku ka fara gyara barnan cikin gidanku mana idan ka gyara na cikin gidanku sai ka zo ka gyara na wani gida amma ga barnanan iri iri gare da manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam iri iri ku ce annabi Muhammad mutum ne kaman kowa kwanan nan na yi ma Ahmad Gumi raddi yadda Ahmad Gumi ya ce manzon Allah mutum ne kaman kowa bayan ya ce ne mutum ne kaman kowa sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci ba daidai ba haka Ahmad Gumi ya bada saboda rena manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga aibuna a gindinku amma ku rinka takewa kuna hango aibun waɗansu wanda an gaya muku sufayen nan suna da akwai mutsalahatu sufiya idan ka duba cikin littafin imamul kailani ko ka duba nurul kamali bi mashahadin rijali na shek hasan za ka ga sufaye suna da mustalahat kamar yadda ka sani ko wasu irin mutane suna da irin yaren su to sufaye na da irin yaren su idan ka yi magana ko da larabci ne ba da irin larabcin ka za ka je ka fassara ba sai ka tambaya me ake nufi da wannan magana me ake nufi da wannan magana shehu ibrahim in yasir radiyallahu ta'ala anu ko kai waye ka ci amfani da ilimin shehu ibrahim ba ma kai ba saudiya ta ci amfani da shehu da shehu ibrahim domin mene akwai ilimin nan kuma na ne. wanda shi ne harce irin na shehu ibrahim sufaye wanda muna gaya muku hatta shi kanshi ibnu taymiyyah al-harrani sufi ne kuma kalamansa gabaki da irin na sufaye da shi da ibnu qayyim al jawziyya ka je ka duba cikin eh, madarajin salikina za ka gani ko ka duba cikin alamun mawaƙa'ina, za ka gani ka duba alamun muwaqqi'in za ka gani sannan ka duba ya kai asali sunna ga wannan littafin bai na awliya rahman wa auliya shaidan na ibnu taymiyyah al-harrani gashi to ka ji abin da shi kan shi malamin naku yake faɗa akan irin su Shehu Ibrahim akan wannan harka ta ɗariƙa akan wannan ilimi na ainihin baɗini wanda manzo Allah yake cewa al-ilmu ilmani ilimi biyu ne ilmun fil qalbi akwai ilimi a zuciya wa zalika nabi shine ma mai amfani wa ilmun alal lisani akwai ilimi na kan halci wa zalika hujjatun ala ibn shi hujja ne kai akan dan adam shine irin wanda kuke wannan hayaniyan Musa asali sunna to bari ka ji abin da gashi ibn taymiya ya faɗa a cikin wannan ainihin ah, littafi nasa mai suna al-furqan bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan ka je ka duba zaka gani a cikin babu fadli ashabin rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi ka je ka duba zaka gani ga abin da ya faɗa yace wa idza qala idan wani yace ana muhtajun ila muhammadin ni ina buƙatuwa zuwa ga annabi muhammadu fi ilmi zahiri ilimin zahiri kawai da annabi ya zo mata da shi shi zan ansa duna ilmin baɗini ban buƙatar ilimin baɗini ashe ibnu taymiya ya tabbatar da ilimin baɗini kenan gashi a cikin littafin ku ba ku karatu au fi ilmin shari'ati ko kuma a'a ni ina buƙatar ilimin shari'a ne duna ilimin haƙiƙati ba na buƙatar ilimin haƙiƙa sai ya ce to wannan mutum fa huwa sharru minal yahudi wan nazara wannan ya bi yahudawa da nasara sharri allazina qalu waɗanda suke cewa inna muhammadan lalle annabi muhammadu rasulun ilal ummiyina manzo ne zuwa gabe bebaye ahlul kitabi duna ahlul kitabi banda yahudi da nasara Ba in ula ulaika amanu bi ba'adin waɗannan sun yi imani da wani shashi wa kafaru bi ba'adin sun shashi sun kabarce ma wani shashi fa kanu faran bi zalika sai suka ga zama kafirai da haka wa kazalika hadha allazi yaquluhu haka nan wanda yake bara ya kulu yake cewa inna muhammadan lalle manzon Allah bu'isa bi ilmi zahiri an aiko shi ne da ilimin zahiri duna ilimin badili!" amma ban babu ilimin batini sai ya ce amana bi ba'adin yayi imani da wani shashi ma ja bihi abinda manzo Allah ya zo da shi waka fara bi ba'adin ya kafirce ma wani fa huwa kafirun to kafiri to yanzu ku kafirai ne Musa asal da sunna daga bakin Ibn Taymiyyah ba kwa karatu gashi ba ma kan sai da zakara gashi Ibn Taymiyyah ce ku kafirai ne domin kun yarda da ilimin zahiri amma ba ku yarda da ilimin batini ba ka je ka karanta siyakin karatun da kyau gashi Ibn Taymiyyah ce ku kafirai ne gashi a cikin alburkanu na auliya rahman wa auliya shaitan na ibn taimiyya gashi abinda malamin ku ya faɗa gashi duba ga karatun nan inda na ja layin nan gashi gashi an gani ko gashi nan ibn taimiyya ya ce ku kafirai ne eh malamin ku ya kafirta ku tunda ba ku yi da ilimin baɗini ba ya ce ku kafirai ne eh Ya ce ma huwa akfar min haula ba ma haka ba ya fi waɗancan ma kafircewa anna ilmal ba'ini domin ilmin batini allazi huwa allazi huwa ilmu imanil qulubi ai shine ilimi na imanin zuciya wa ma'arifaha da ma'arifa da zuciya wa ahwaliha da kuma halayen zuciya huwa ilmun bi haqa'iqil imanil ba'ina shine ilimi wanda yake tabbatar da haƙiƙoƙi na imanin baɗini wa haza ashrafu min min al-ilmi bi mujarridi bi mujarradi a'malil islami zahira wannan ilimin baɗini shine mafi ɗaukakan ilimi tsaraitaccen ilimi wanda ake yin sa a musulunci na zahiri ma'ana ilimin baɗini yana gaba da ilimin zahiri Ga gashi in ji ibnu taymiyyah al-harrani to ina ka ina ka na kafar da irin su ibrahim to inda irin shehu ibrahim kafare ne ga babban kafari ne ibnu taymiyyah domin shi ya faɗa ba kwa karatu ba kwa bincike in an yi magana sai ka rinka cewa wai babu wani wanda ya isa ya zo ya kara abin da kake ainihin faɗa to ni mujtaba abdullahi mai barota ga gida ga gida ba wai ka yi a network in yi a network ba a'a ni mai iya biyo ka har gida ne mu zo na daman ka san na sha binka ba ɗaya ba ba biyu ba ina faɗa wa sauran mabiyanka da suke kaddara ka suke ganin girman ka mu a gaban mu ka fara karatu ko mustawan karatun ka bai bi namu ba kai ma ka sani eh baka riga mu fara karatu ba sannan mustawan karatun ka kai ka san mun riga ka farawa ko baka isa ka ce ba za ka zauna da mu ba saboda kai kanka baka isa ka kira mu jahilai ba domin gidan da muka fito ba gidan jahilci bane in gidan jahilci ne da baka zo gidan ka yi karatu ba domin dole ka sa gidan mu kana ma faɗa a cikin gidajen da ka je ka karatu ka ga ƙaru da mu to saboda hakan nan lallai musa asali sunna za mu sa kafa wando ɗaya da kai yawa ka san ni kar na san ka eh wannan zafin kan da kake ji da shi ka sani ma ina da shi ka sani yawwa yadda wannan yan fim ta taba Aminu Daurawa da da ni kaina na yi karatu na mata nasiha na mata raddi akan taba malam Aminu Daurawa ba mu so ba ko kai aka taba aka ci mutuncinka za mu zo mu bada gudunmawa ta hanyar karewa tunda kana ɗaya daga cikin malamai wanda kake fitowa kake isar da sako ba za mu bari a ci mutuncinka irin haka ba amma kuma duk lokacin da ka ci mutuncin iyayenmu da malamanmu to mu ba cin mutuncin ka zamu yi ba za mu zo ne ka fito da naka in fito da nawa sai a zo a yi bayani to yanzu na san ga ilimi na ƙara maka a wurare guda biyu na farko na zo wannan karatun baka san shi ba inda ka san shi da ba za ka je ka rinka wannan surutan ba kashi na baka karatu cikin littafin ku na biyu kuma na fassara maka diwani abin da ka kasa ganewa fassarar ka kasa ganewa na baitocin domin minar fatiki wala hatiki kalmomin ba baka san ma'anin su ba domin da ka zo karatun tsallake su kai to na fassara maka daga yau ka ka karu a cikin makarantar tijjanawa daga ɗan uwanku Muhammadu Mustapha Abdullahi mai baro ta Kaduna wassalamu alaikum